barkanmu da wannan marice na alhamis 26 ga watan rajab a shekara ta 1439 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha biyu ga watan hudu shekara ta 2018 miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin allu'ulu wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan a masallacin masjidul qur'an da ke unguwar bacirawa a garin kano yau za mu tashi darasi na ashirin da bakwai in ba a manta ba makon da ya wuce mun fara karatu cikin babul isra bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila samawati wa fardi salawat wato babin da yake bayani akan isra'i da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har izuwa mu'iraji inda ya je ya karɓo salloli guda biyar wanda Allah ya farlanta masa shi da al'ummarsa mun tike da ƙarshen hadisi mai tsawo hadisin Malik ibn Sa'sa'a da haka yau za mu tashi hadisi mai biye masa hadisi na ɗari da hudu shine hadisu ibn Abbas malai ce hadisu ibn Abbas radiyallahu an hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara musu yadda عن النبي صلى الله عليه وسلم دقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يتي رأيت ليلة أسري بي ناغني أدرا دأكي إسرائي دني ma'ana tafiyar dare daga makka zuwa masallacin kudus daga can kuma zuwa sammai bakwai aka yi mi'iraji da haka manzo na gani a cikin wannan dare Musa annabi Musa alaihi salam rajulan mutum ne adama mai launin fata kalar ruwan ƙasa ko ka ce launi irin na alkama shi ake nufi da adam iwalan sannan gashi mai tsawo ja'adan sannan gashi mai murɗaɗɗen gashi an gane ko azala ya ce na ga annabi musa da waɗannan sifofin ka annahu min rijali shanu'a yayi kama da mutanen shanu'a azdi shanu'a kabila ce daga cikin kabilun larabawa da haka manzo ya ce da naga annabi Musa na ga min kama da ire-iren waɗannan mutane suna daga cikin kabilar Banu Qahfan wa ra'aitu isa kuma na ga annabi isa alaihi salatu salam, rajulan shi ma mutum ne marbu'an matsakaici idan aka ce marbu'ul khalqi a larabci sau da dama ana nufin mutumin da ba za ka sashi a wani aji daga cikin ajujuwa guda biyu ba in ta fuskar tsawo ne ba za ka ce da shi dogo ba kuma ba za ka ce da shi gajere ba shine abin da bahaushe ke cewa matsakaici ko shi ba dogo ba shi ba gajere ba in kuma ta fuskar launi ne shi ba ja ba shi kuma ba baki ba da ka dai marbu'an matsakaici marbu'ul khalqi ila al-humrati wal bayadi kalmar marbu'an ta farko shine ma'anar matsakaici kalmar ta biyu kuma tana nufin mai launin da ya karkata zuwa ga ja da fari sabitar ra'asi mai mayalwacin gashin kai ma'ana mai sakakken gashi ba irin gashin annabi musa ba shi gashin sa ja'ad amma shi gashin annabi isa sabiɗar ra'as wa ra'aitu malika khazinan nari kuma na ga mala'ika maliku wanda shine mai tsaron gidan wuta Jala kuma na ga dujal manzo ya faɗi wannan yace fi ayatin arahunnallahu iyahu cikin ayoyin da Allah madaukakin sarki ya nuna mun kamar yadda Allah madaukakin sarki ce walaqad ra'ahu min ayati rabbih al-kubra laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra inda sidratul muntaha inda ha jannatul ma'wa cikin suratul najmi a cikin suratul isra kuma yace linuriyahu min ayati min ayatina ko innahu huwa samiul basir dan mu nuna masa wani sashi daga cikin ayoyinmu wannan shine dalilin da yasa muka yi tafiyar Isra'i da Mi'raji din da shi innahu lallai shi Allah huwa sami'u shine mai ji al-basir kuma mai gani da haka wannan yana daga cikin abubuwa na ban mamaki da annabi ya gani a tafiyar Isra'i da Mi'raji da haka Allah ya ce fala takun fi miryatin min liqa'ihi kada ka zamo cikin kokonto dangane da gamuwa da shi ana nufin annabi Musa wanda Allah ya nuna masa shi a tafiyar Isra'i da Miraji a sama akhrajahu al-Bukhari Imam al ya fitar da wannan hadisi a cikin kitab na hamsin da tara shine kitabu bad'il khalq babi na bakwai babun idza qala ahadukum amin wal mala'ikatu fis sama babun da yake bayani akan idan mutum ya ce amin mala'iku a sama su ma suka ce amin in dai aka dace ya zama ya haɗa baki da mala'iku sun faɗa tare to za a gafarta masa dukkanin zunubansa wannan dangane da sallah kenan idan ana sallah liman yace wala ya yace amin mamu ma suka ce amin to mala'iku ma a sama sukan sukan ce amin to in aka dace lokacin da kake faɗar amin mala'iku ma suna faɗa kuka haɗa baki to Allah zai gafarta maka dukkanin zunubanka hadisi mai lamba ta ɗari da biyar hadisu ibn abbasin an mujahid hadisin abdullahi ɗan abbas wanda aka karɓo daga mujahid ɗan jabar ƙala ya ce kunna inda ibn abbasin mun kasance a wajen abdullahi ɗan abbas in ji mujahid radiyallahu anhuma allah ya ƙara musu yadda ya ce fa zakaru dajjala sai mutane suke tattaunawa game da dujal annahu qala maktubun bayna aynayhi kafir annahu cewa lallai Abdullahi dan Abbas qala ya ce, Maktubun baina aynayhi kafir, ko kuma annahu qala mai labari yake cewa shine mujahid dan jabar, maktubun baina aynayhi ai dujal an rubuta a tsakankanin idan dinan sa guda biyu, kafirun kalmar kafir, da kaulasan da alu baƙi da faguje da ra kafir kenan ko a wata ruwayar an rubuta kafara kafin fa'un ra'un Mana dai shi dujal da ka ganshi a tsakanin akan goshinsa za ka ga an rubuta wannan kalmar ko dai kafir ko kafara kafir kafuri ko kafara ya kafirta ubangiji ya yi masa wannan alama a goshinsa kuma ba zai iya goge ta ba don mutanen kwarai su ganshi su gane shi da ita wa qala ibn abbas abdullahi dan abbas yace lam asma'ahu ni ban ji wannan magana ba daga wajen annabi kai tsaye walakinnahu qala sai dai naji annabi ya ce amma Musa shi dai annabi Musa da na ganshi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ka anni anzuru ilaihi kai kamar ma yanzu ina ganin yadda na ganshi idin hadara fil wadi yulabbi ya kasance izin hadara a yayin da idan ya gangaro filwadi a cikin kwazazzabo ko a cikin zaza yulabbi yana uh, izin hadara filwadi lokacin da ya gangaro cikin kwazazzabo yulabbi yana talbiya ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abin da aka nuna masa ya ga annabi Musa alaihi salatu wassalam yana gangarowa daga tudu zuwa gangare ko zuwa kwari sannan kuma yana yin talbiya yana faɗin labbai kallahun labbai Abdullahi dan Abu zai ce to ni wannan ji dai game da abin da Annabi ya faɗa dangane da Annabi Musa amma ban ji ba abin da ya faɗa dangane da dujal cewa a tsakankanin idansa an rubuta kafir ko an rubuta kafa akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin babi na 25 a kitab na 25 shine kitabun hajj babi na talatin babu talbiya idin hadara ko idan hadara fil wadi babin da yake magana akan yin talbiya a yayin da mutum ya gangaro cikin wadi yana nufin wadi al-muhassir hadisi mai lamba ta 106 hadisu abi hurairah radiyallahu anhu qala hadisin abu huraira Allah ya ƙara masa yadda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce lailata usriya bi daren da aka yi isra'i da ni ra'aitu musa na ga annabi musa alaihi salam wa iza rajulun darbun sai na ganshi shi mutum ne darbun mara ƙiba wanda ba yi da ƙoshi a jikinsa ma'ana ba ƙosashe ba ba kuma mai kauri ba idan aka ce darb ana nufin nahifin khafifun laham mai mara cikan nama a jiki shine darb wanda bai wuce ka ɗauke shi kai bulala da shi ba an gane ko domin ko itace ne in ya kauri da yawa yana ana duka da shi sai dai mara mai sai dai mara kauri to sannan akan ce darb ana nufin mutumin da bai wuce a dake shi ba in ka ganshi ka raina shi kamar zaka iya bige shi saboda mutum shi ma in yayi kiba to yana da wuyar duka ko yakan yi kwarjini alamar kauri in ya karfi tana ga mai jiki in ji bahaushe to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na ga Musa darbun siriri mara kiba shine fa idza huwa rajulun darbun ka annahu min rijali shanu'a kai ka ce shi dan kabilar shanu'a ne cikin kabilun larabawa yayi kama da su wa isa kuma naga isa fa idza rajulun rab'atun ahmar shi kuma na ganshi rajulun mutum ne rab'atun matsakaici a gane ko ne malamai ba su sharhi suka ce wal muradu laysa bi tawilin jiddan wala qasirin jidda mutumin da ba mai tsawo can ba ba kuma gajere can ba shi ake kira da me raba'a an gane ko ko a ce marbu ko a ce raba'a wannan ta fuskar tsayi daga jarta kenan kamar yadda mun faɗa baya in kuma ta fuskar launi ne to ana nufin wanda ba jatan ba kuma ba baki ba ahmar isa alaihi salamu jani ka annahu kharaja min dimas kai ka ce ya fito daga dimas dimas ai fi darbatihi wa kasrati sawadi wajhihi annahu kharaja min kin abin nufi idansa ja kamar ya fito daga daki, domin jan mutum idan ya fito daga daki sai ka ga ya ɗan yi duhu amma idan rana ta dake shi kuma sai ya mai sai ya fari domin jan alama ce ta jini shi kuma jini in yana cikin sanyi to yana mai yana daskarewa amma idan ya shiga zafi fa sai ya baje to da ka ka annahu kai ka ce annabi isa kharaja min dimas jansa kamar ya fito daga ɗaki ma'ana jan bau sosai kalmar dimas ana nufin alkinnu ɗaki kenan wa ana ashbahu waladi ibrahim bihi manzo Allah ce ni ko ni nafi kowa kama da ibrahim cikin ƴaƴan ibrahim ma'ana yanzu da zaka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kaga ibrahim alaihi salam to duk cikin ƴaƴan annabi ibrahim ba wanda ya kama da shi irin yadda annabi ya kama da shi isma'il bai kama da ibrahim ba irin yadda manzo Allah ya kama da shi haka ishaqa haka nan sauran ƴaƴayensa da jikokinsa da aka yi cewa ana ashbahu waladi ibrahim bihi shi ko ibrahim din nafi kowa kama da shi a cikin ƴaƴansa to wannan bai ishi ibrahim daraja da falla ba manzo Allah ya kama da shi thumma utitu bi ina aini sannan aka zo min da mazubai guda biyu ko korai guda biyu idan aka ce ina ana nufin abin da ake zuba ruwa a ciki sawa'an kofin sha ko ƙwarya ko kwanon sha ko buta ko bokiti ko dai wani abu da haka manzala ya ce thumma sannan utitu aka zai ke mun bi ina aini da koraye guda biyu fi ma labanun cikin ɗayansu akwai nono wa fil akhari khamrun cikin ɗayar kuma akwai giya faƙala sai mala'ika jibril ya ce da ni ishrab ayyahu ma shi'ita zaɓi duk wacce kake so ka sha annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce fa akhadtu labana sai na ɗauki ta nonon na karɓa fa sharibtuhu na sha faƙila sai aka ce da ni akhadta alfitra ka zaɓi abin da yake na daidai bisa ga koyarwar addini domin fitra shine abin da yake na daidai kamar yadda addini ya yi umarni domin a addinin musulunci an yi umarni da shan nono ko nono halal ne amma giya fa haramun ce to da haka duk wanda ya sha nono ya sha daidai ya yi abin da addini bai hana ba amma duk ya sha giya fa ya saba sai mala'ika jibril ya ce da ni amma innaka amma ka sani cewa kai lau a kastal kamra da ƙwaryar giya ka ɗauka ka sha ga wata ummatuka da duk ka sun lalace sun zama 'yan giya domin da na gaba ake ganin zurfin ruwa yanzu duk wanda ya sha nono kace don me sai ce annabi ne ya sha amma wanda ya sha giya fa kaga bai da salaf to da a ce annabi ya karɓi ƙwaryar giya ya sha wal iyaz billah to duk wanda ya sha giya shi ma ya zama yana da me hujja yana da madogara kenan kaga sai ya zama cewa duk al'umma in ta sha giya kamar ta yi koyi da annabinta wanda kuma da hakan ya zama sababin halaka a gare ta Allah ya tsare mu wannan duk abin da muke karantawa na hadisai a nan suna daɗa fito mana da bayani ne fili na dangane da yadda aka yi me isra'i da abubuwan da annabi ya gani a isra'i tare da daɗa fassara mana wa'yancan ayoyi guda biyu wala qadar amin ayati rabbihil kubra cikin suratul najmi da faɗin Allah linuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir cikin suratul isra dangane ku da batun farlanta sallah wannan bayani ya riga ya gabata cin a cikin hadisan da suka shuɗe a baya da haka wannan hadisi akrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da shi fi a cikin kitab na 60 shine kitabul anbiya babi na 24 shine babu qaulillahi ta'ala wa hal ataka hadithu musa wa kallama Allah Musa taklima babin da ya bayani akan waɗannan ayoyi guda biyu wannan shine karshen kitabul babul isra'i bi rasulillah babin da ke biye masa babun fi zikiril masih ibn maryam wal masih dajjal babin da yake bayani akan ambatan annabi isa dan maryam almasihu amincin Allah ya tabbata gare su da kuma ambatan tsinannan Allah dujal wanda shi ma ana ce da shi almasihu kowanne daga cikinsu an masa lakabi da almasihu amma malamai suka ce lakabin iri ɗaya ne sai dai sababin yin lakabin ya bambanta wasu suka ce shi annabi isa abin da ya sa aka ce da shi almasih saboda karaɗe duniya da ya yi wajen yin wa'azi ya je nan ya je nan har ya bar duniya bai da ko gidan zama nasa na kansa da aka suka ce minas siyaha siyaha shine yawon bude ido amma da nufin yin wa'azi da haka sai ya zama masih wadansu malaman suka ce an ce da annabi isa masihu ne saboda yawan ibadar azmi shi ma wanda ana kiransa da asiyahatu an gane ko shine Allah ya ce asa rabbuhu in dallaka kunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihat sa'ihat bi ma'ana sa'imat da haka asiyaha ana nufin azumi annabi isa yana yawan azumi shi yasa aka kira shi da almasihu mai yawan azumi wasu ka ce a'a an kira annabi isa da sunan almasihu ne saboda lokacin da mahaifiyarsa ta haife shi ya zo duniya a shafa da mai da aka almasihu ai almamsuhu duhunan inda wiladatihi wanda aka shafe shi da mai lokacin da aka haife shi shi kwadujal dujal suka ce abin da yasa aka ce da shi almasihu li'annahu mamsuhu العين اليمنى yumna saboda idansa na na dama tsiyayayye ne a shafa ma wajen yake da aka fi yasa ake kiransa da suna masihu an gane ko waɗansu kuma suka ce an kira dujal da suna masih bi ma'anar mamsuhu min baraka wanda aka shafe wa albarka aka ebe mai albarka to duk waɗannan maganganun da muka faɗa akwai wasu ƙari a kansu amma dai don mu san cewa akwai bambanci tsakanin ma'anar masihu ta annabi isa da masihu ta dujal amma kowanne ana ce da shi masihu to da haka wannan babi da zamu karanta zai mana bayani akan waɗannan manya-manyan al'amura da za su faru guda biyu ko da suka faru guda biyu tare da cewa annabi isa ya riga ya gabata amma zai dawo dujal kuma zai bayyana a ƙarshen duniya dawowar annabi isa da zai yi ƙarshen duniya na daga cikin manya-manyan abin da annabi isa zai zo ya yi shine kashe dujal kashe dujal to wannan shine alaƙar da yasa aka haɗa ambatansu a waje guda a cikin babi ɗaya in ba haka ba wani zai ce to me ma'anar haɗa annabi isa da dujal me ma'anar haɗa ɗaya daga cikin annabawa ulul azumi na rusul da kuma wannan tuntirin kafirin kuma me yasa ba a haɗa dujal da musa ba me yasa ba a hada shi da Ibrahim ba me yasa ba a hada shi da Nuhu ba sai aka hada shi da Isa saboda lakabin sunan su iri ɗaya kuma saboda wata gwagwarmaya za ta faru tsakanin su biyun kuma saboda su biyun dukkan su bayyana su alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama kafin alkiyama ta tashi sai Isa ya bayyana sai Dujal ya bayyana hadisi mai lamba ta 107 hadisu Abdullahi ibn Umar hadisin abdullahi dan umar radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yadda kala yace zakara nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yawman wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ambace baina zaharayin nasi a gaban mutane almasiha dajjal ya ambaci dujal fakala yace inna Allah laysa bi a'wara ku sani shi Allah ba mai ido ɗaya ba ne a'awar shi ne mai ido ɗaya to amma dujal zai bayyana a duniya yana da'awar shi Allah ne to amma ta inda za a gane shi asirinsa ya tonu shi idansa ɗaya ne to a nan a fakaice za mu fahimci cewa kenan Allah ma yana da ido idan da ya dace da shi amma sai dai shi idansa bi ne ba ɗaya ba ba an gane ko ubangiji subhanahu wataala yana da idan dina idan dina guda biyu kuma irin wanda suka dace da shi ba irin na bayansa ba shi yasa ce da annabi nuhu wasna'il fulka tajri bi a'yunina wa wahayina je ka kai jirgin ruwa jirgin ruwan zai gudana a idan da umarnin mu da haka ubangiji yana da idan duna guda biyu wanda suka dace da shi wali rabbina ainani naziratani ubangijinmu yana da idan duna guda biyu wanda suka dace da shi kuma masu kallo ba irin na bayansa ba laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir domin a nan annabi sallallahu alaihi wasallam a fakaice ya tabbatarwa da Allah ido sai dai ya kore masa me kasantuwar sa daya domin idan aka ce a'awar ana nufin mai ido daya to in babu ido me ya kawo batun daya dujal yana da ido sai dai idan sa daya ne kuma zai zo ya ce wa mutane shi Allah ne to sai manzo Allah yake tona mana asirin sa in ya bayyana dan mu gane shi idan ya bayyana ya ce muku shi Allah ne za ku gan shi da ido daya to ku sani shi Allah idan sa ba daya bane ala ku saurara ku ji innal masiha dajjal shi dai masihu dujal a awarul ainil yumna bai da ido kwaya ɗaya na dama mana a idan dinan nasa ma na bangaren dama shine babu idan sai ramin idan ƙwayar ta tsiyaye kuma haka Allah ya yi shi ba wani dalili da aka faɗa wanda shi ya tsiyayen masa da ido haka Allah ya yi shi idansa na hagu shine lafiyayye shine wanda ƙwayar take gani to da wannan kuma za mu gane ƙaryata ƙaryatan da ake cewa dujal ido ɗaya ne da shi amma kuma ƙwalƙwaya ɗaya a goshi wannan ƙarya ne duk wanda zai ce maka wai dujal idansa ƙwaya ɗaya ne ƙwar kuma a tsakiyar goshi wannan jahili ne ƙarya yake in ka ce haka kenan ba mutum bane ba domin asalin mutane idan dunan su ba haka suke ba mutane idan su biyu ne sai dai wani nasa biyun lafiyayyu ne wani kuma ɗaya yana da matsala wani ƙwayar tana nan amma ganin ne babu wani kuma babu ƙwayar sai ramin da ka dujal mutum ne yana da idan dina guda biyu irin na mutane sai dai ƙwayar idan na dama ta tsiyaye da ka manzo Allah ce hakika shi dujal da kuke ji da gani ƙwayar idansa na dama tsiyayayye ne da ka shi ake kira da a'awar mai ido ɗaya ka anna ainuhu inabatun tafiya manzo Allah ce kai ka ce idan nasa ƙwayar inibi ne wanda ya motse domin inibi idan ya bushe to sai ƙwayar ta yi me ta motse to haka kwayar idan dujal ta dama take motsatsiya kamar idan kamar inibin da ya motse me hikimar wannan dukkan mai imani ya zama cewa ya san mai dujal ka bambance tsakanin dujal da kuma ubangiji domin zai zo ya rudi mutane ya ce shi Allah ne sannan wannan yana daga cikin jin kai na Allah da ba abin da ya rage wa bayansa na halaka wanda bai musu bayaninsa ba in kaga mutum ya halaka to dan kansa ya halaka amma hatta dujal da zai zo da barazanar halakar da mutane da rudarsu sai da aka tona mana asirinsa aka yi mana bayani dalla dalla game da shi dan mu gane da haka in yau dujal ya bayyana ka bi shi kai ka so in ya bayyana an gaya maka sifofinsa da inda zai bayyana da inda zai je da inda ba zai je ba akhrajahu al-bukhari imam ya fitar da wannan hadisi a cikin kitab na 60 kitabul anbiya babi na 48 babun wadhkur fil maryam babin da yake fassara wannan aya wadhkur fil maryam hadisi mai lamba ta 108 hadithu abdullah ibn umar hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda kala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce a arani lailata indal ka'aba fil manam na gani wata rana da daddare a gindin ka'aba ina bacci na mafarki fa'iza rajulun adam sai na ga wani mutum mai launin ruwan ƙasa mai launin alkama shine ma'anar adam an gane ko ma'ana abin da a turanci ake cewa chocolate color shine adam da haka malamai suka ce wannan shine asalin kalar annabi adamu annabi adamu ba fari bane ba baki bane chocolate kala ne brown kenan ko to shine a larabci ake ce da shi adamu ai asmarul laun mai launin alkama da haka manzo Allah ya ce wata rana ina bacci a gindin Ka'aba da daddare sai na mafarki sai na ga wani mutum mai launin alkama ka ahsana ma yura min udumin rijali mafi kyawun abin da zaka iya gani na launin mutane da fatarsu ma'ana alamar yana cikin ni'ima fatarsa ta yi kyau launinsa ya yi kyau tadribu limmatuhu baina baihi. gashin kansa ya sauka a kan kafaɗinsa, ma'ana yana da yalwar gashin kai rajilu sha'ari sannan gashin nasa mai yalwa yalolo sakakke ba murɗaɗɗen gashi ba mana ba mai ƙudaƙudan gashi ba ko ya ra'asuhu ma'an kansa yana zubar da ruwa kamar mutum ya fito daga wanka bai tsantsane jikinsa ba shine ya ra'asuhu ma'an kansa yana tsatsafar da ruwa yana ɗiɗɗigar da ruwa ruwan yana bin gashi yana ɗiga wadi'an yadaihi alaman kibai rajulaini ya ɗora hannuwansa guda biyu a kan kafaɗin wasu mutane guda biyu irin tafiyar aboki da aboki mutum ya dafa kafaɗar ɗan uwansa to ya dafa kafaɗar waɗansu mutane guda biyu a damansa da hagunsa wa huwa ya tsohu bilbaiti yana kewaye ɗakin ka'aba duk annabi ya ce na gan shi a cikin bacci fakultu sai na ce man haza waye wannan faƙalu sai aka ce da ni هذا المسيح ابن مريم wannan shine annabi Isa dan Maryam ma'ana ga yadda kamannin sa suke ga kuma irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi tare da cewa a cikin bacci ne amma baccin annabawa gaskiya ne thumma ra'aytu rajulan sannan kuma dai a cikin baccin sai naga wani mutum wara'ahu shi kuma a bayan wancan na farkon ma'ana a bayan annabi Isa shi kuma ja'adan mai gajajjeren gashi ma'ana mai gashi kuda-kuda an gane ko Kafifan. kuma gashin a mummurde irin gashin bammali irin gashin me ake ce musu yaran nan na coci dada yawa irin gashin dada to sai na ga wani mutum mai irin wannan gashin a'awar aini al-yumna kuma idansa na dama ƙwayar ta tsiyaye ka ashbahi man ra'aitu bibni qatan ya ce yafi kama da abin da na gani na ibnu qatan ibnu qatan wani mutum ne daga cikin larabawa wanda ake kira da suna Abdul Uzza ibn Qatan wanda ya mutu tun lokacin jahiliya manzo ya ce wannan mutumin da na gani a bacci yayi kama da shi ɗari bisa ɗari kwabo da kwabo ya yadaihi alaman kibai rajulin shi ma ya ɗora hannuwansa akan kafaɗin wani mutum shi annabi isa mutum biyu suka tallafe shi ya ɗora hannu a kafaɗar ɗaya a dama ɗaya kuma na hagu kama shi kuma dujal mutum ɗaya ke gabansa ya ɗora hannunsa haka irin yadda yara suke yin wasan ina muka je ne garinmu da nisa ko da ka an yadaihi ya ɗora hannayensa guda biyu shi dujal alaman ki rajulin akan kafaɗu biyu na wani mutum ya tsufi bilbaiti shi ma yana kewaye ɗakin ka'aba wa qultu manzo Allah yace sai na ce a baccin man haza waye wannan qalu sai aka ce da ni almasihu dajjal wannan kuma shine masihu dajjal kalmar dajjal ala wazani fa'al siga ce ta mubalaga daga addajalu addajalu shine alkazib me yasa ake cewa dujal dujal daga addajalu ne addajalu huwa alkazib tsananin ƙarya domin a duniya ba wanda ya kai dujal ƙarya da haka akan ce da shi dajjal shi yasa ya duk wani makareci in ka ce da shi dujal ba kai laifi ba domin shi ma wancan din ba sunansa ne na yanka ba sifa ce an gane ko shi yasa dujal ba ɗaya ake da shi a duniya ba ana da dujal da yawa ko kuma zai zo da kayan wasa kayan kiɗe-kiɗe kayan waƙe-waƙe daga nan bahaushe duk kayan kiɗa sai ce me bajojala asali yana so ya danganta abin ne zuwa ga dujal masu badojala ma'ana masu amfani da kayan kiɗa irin wanda dujal zai zo da su Allah ya tsare mu akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi cikin kitab na 60 kitabul anbiya babi na 48 babun wadhkur fil kitabi maryam hadisi mai lamba ta 109 hadithu jabir bin abdullahi radiyallahu anhuma hadisin jabiru dan abdullahi Allah ya kara musu yadda annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul hakika jabiru ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa lamma ni ƙura'ishu yayin da quraishawa suka karyata ni in ji annabi sallallahu alaihi wasallam abin nufi lokacin da Allah ya umarce shi da ya je ya musu wa'azi da ya ce wa anzir ashiratakal aqrabin ka je ka gargaɗi danginka makusanta annabi ya je ya musu wa'azi amma ba su yadda ba su imani da shi ba suka karyata shi to da haka manzo Allah yake ba da labari yace lamma kazzabatni quraishu yayin da quraishawa suka karyata ni qumtu fil hijri sai na tashi a cikin kewayen ka'aba shinge na ka'aba hijir ana nufin hijir isma'il idan ka je ka'aba yanzu ko yanzu aka haskota a talabijin kana kallo zaka ga can kusurwarta akwai wani waje da aka ɗanyi gini amma ginin kamar wata ‘yar katanga ce a manna da jikin ka'aba a gefe asali wannan ginin dukkaninsa ka'aba ne amma lokacin da ƙuraishawa suka zo za su gyara ka'aba bayan ruwa ya cinye ta za ta faɗi suka rusa ta suka sabunta gina ta sai ba su shigar da wannan wajen ba an gane ko to shine manzo Allah yake cewa da nana Aisha ba dan tsoron mutanenki ba su daɗe da musulunta ba yanzu in na ce zan rusa Ka'aba in gina ta yadda Isma'ila ya gina ta da Ibrahim to ba za su fahimce ni ba sai mu zo mu ta rigima da su akan wannan wasu sai su yarda shi yasa annabi sai ya kyale su yace to ba dan haka ba da na rusa ta na sake gina ta na shigo da har wannan wajen to amma matsalar shine in aka bar wajen ba a kewaye shi ba idan mutum mai dawafi ya zo ya zagaye iya yadda Ka'aba take a da banda wannan wajen to bai yi dawafi ba domin shi asali dawafi shine ka sa Ka'aba a tsakiya ka zagaya ta to yanzu kuwa in ka kewaya ka shigo ta cikin wannan to rabin ka'aba ka kewaya ba ka kewaya ta duka ba kamar ka shigo rabin ɗaki ne ka fito kuma ka bar rabin can a gefe to shi yasa sai aka ja wannan katangar aka kewaya dole mai ɗawafi bayan ya kewaya ka'aba sai ya haɗa da wannan katangar ya kewaya to sai ya zama ya kewaye ka'aba gaba ɗayanta to wannan iya wajen shi ake kira da hijir manzo Allah sai ya tsayu a wannan wajen shine hijir Isma'il an gane ko da haka yace qumtu fil hijr sai na tsaya a cikin hijir fajalallahu li baital maqdis sai Allah ya yaye min ina nan a tsaye har sai da na hango masallacin Qudus ma'ana kai masa at-tajalli yaye masa abin da yake nesa wanda ido ba zai iya gani ba amma da kudurar ubangiji da sauwakewarsa ya zama zai iya ganin sa fiqtu ukhbiruhum an ayatihi fitu sai na ci gaba ukhbiruhum ina basu labari an ayatihi gaba da ayoyin da ke tattare da masallacin ƙudus wa ana anzuru ilaihi ga gashi gabana ina ganin sa to anan kenan kaga can lamma kazzabatni quraish ana nufin lokacin da suka karyata shi gaba da maganar Isra'i da Mi'raji domin lokacin da annabi ya zo ya gaya musu cewa an yi Isra'i da Mi'raji da shi da daddare ba su yadda ba to dan Allah madaukakin sarki ya tabbatar da gaskiyarsa sai annabi ya shiga wannan waje ya tsaya su kuma suna gaban su a zaune ko a tsaye sai Allah ya yaye masa masallacin Kudus yana kallo sai suke masa tambayoyi to in ka ce ka je Kudus a jiya har ka je sama a waje kaza meye yanzu domin a cikin su akwai wanda basu dade da dawowa ba kamar kai ne yanzu a ce ka je Kaduna ka dawo kuma kila jiya an yi hadari ko ba haka ba kaga ai zaka iya bada labarin cewa motar da ta yi hadarin a waje kaza ne a waje kaza ne a waje kaza ko kuma direba da ya lakanci hanya zaka ga duk wani tudu da kwari da kwazazzabo da mai na hanyar ya sani shi yasa wanda bai san hanya ba in yana bin bayan direba to duk inda direban ya kwana sai ya bi shi domin ya san shi ya lakanci hanya to da haka sai suke so su kure annabi suka ce to inda gaske ka je kudus ai akwai abubuwa da yawa akan hanya ba mu labari a waje kaza ne to shine nan take sai Allah ya bude masa kudus din yake kallo ta da sun tambaye shi sai ya bada amsa da sun tambaye shi sai ya bada amsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabu na 63 shine kitabu manaqib al-ansar babi na 41 babu hadithil isra wa qawli ta'ala subhanalladhi asra bi 'abdihi layla to wannan shine karshen babun da yake bayani akan isra'i da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai babin da ke biye masa malai ce babun fi zikiri sidratil muntaha babin da yake bayani akan sidratul muntaha magaryar tikewa sidratul muntaha bayanin ta yazo a cikin maganar isra'i da mi'raji wala qad ra'ahu nazalatan ukra inda sidratul muntaha ha jannatul ma'awa Allah ya ce haqiqa ra'ahu manzon Allah ya ganshi shi wa ana nufin mala'ika jibrilu domin lamirin yana komawa ne zuwa gare shi allamahu shadidul quwa dhu ratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fa kana qaba qausaini aw adana fa auha ila abdihi ma auha ma kadhaba al fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara ra'ahu na نزلة Ukra. inda sidratul muntaha indaha jannatul ma'awa daka damirin ra'ahu yana komawa ne zuwa allamahu shadidul quwa waye shadidul quwa malaika jibril zumin ratin fastawa zumirratin ratin ai zu khalqin hasan mai kyakkyawar halitta wa ake nufi malaika jibril malaika jibril shi ya koya wa annabi qur'ani shi Allah ya turo ya karantar da manzo Allah kuma ya karantar da shi shine Allah yake gaya mana allamahu shadidul quwa mai tsananin karfi shi ya koya masa qur'ani kenan manzo Allah da kansa yana da malami yau kai tinkaho ka ce baka da malami ba burgewa bace in ka ce baka da malami ma'ana jahili ne kai domin duk mai malami shi ne mai ilimi shi ya bi hanyar koyo amma mara ilimi sai dai ya sai dai magana da molanka mara malami kuma sai dai bankaura sai dai ya shaci faɗi da haka hatta annabi yana da malami Musa alaihi salatu wassalam annabi Musa da zai tafi neman ilimi da ya je game da Khidr alaihi salam me yake hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda shin yanzu za ka yi min izini in bi ka dan ka sanar da ni daga abin da aka sanar da kai na shari'a mana annabawa da kansu suna neman ilimi suna zuwa gaban malamai da aka al-ilmu bit ta'allum ilimi sai an koya da ka manzo Allah hu shadidul quwa malaika jibril shi ya koyar da shi Allah ya sifanta Jibrilu da cewa mai tsananin ƙarfi saboda me saboda fuka-fiki ɗaya ya ɗauki ƙasar Jordan ya kifa ta da lokacin da mutanen ƙasar Jordan suke yin luwaɗi mutanen annabi Lodo da Allah ya turo Jibrilu ya halaka su yana da fuka-fiki guda ɗari shida amma da ƙwaya ɗaya kawai ya ɗauke su sai da ya kai su sama har mala'ikun sama ta ɗaya suna jin kukan kajinsu saboda kusa to sannan ya juyo da su ya kifa su a ƙasa to haka ai ba karamin karfi ne da shi ba ka ɗauki kasa guda da mutanen ciki da ruwan ciki da da bishiyoyin ciki da dabbobin ciki da komai kai sama da su kamar kai ne fa a ce da ɗan yatsa ɗaya ka dauki abu ka kifa to da haka Allah ya ce da shi shadidul quwa sannan zumin min ratin ma'abucin kyakkyawar halitta galibi mu a halittar mutane in ka fiye girma baka ka fiye kyau ba ko ba haka ba za ga mutum ko kyau yake da shi in ya ƙiba sai me sai ya muni to amma su mala'iku ba haka bane ba mala'iku suna da girma kuma girman bai muna nasu ba zuquwa sannan zu mirra da aka huwa bil ufqil a'la a'la har zuwa ƙarshe da ka dai lamiran ra'ahu nazalatan ukra yana koma zuwa ga jibril hadisi mai lamba ta ɗari da goma hadisu ibn mas'ud an abi ishaq ash-shaybani hadisin abdullahi ɗan mas'ud daga abi ishaq ash-shaybani kala yace sa'altu zirra ibn hubaysh na tambayi zurri dan hubaysh an qaulillahi ta'ala game da faɗin Allah madaukakin sarki fa kana qaba qausaini ya kasance qaba qausaini kusa irin kusancin baka da tsarkiya kowa ya san baka ko wacce ake sa kibiya a harbi da ita to ita bakar ai a jikinta akwai wani abu mai kama da dorina shi ma fata ce ta ne fata ce ta ta ta ta raƙumi kirgi ne wanda da ita ake ɗaure itacen in an lankwasa shi to wannan ita ake kira da hausa tsarkiya shi kuma itacen da ya lankwasa shi ake kira da baka to kusancin da baka take da shi da tsarkiyarta fakana haka manzo Allah ya kasance to da ya kasance tsakanin shi da wasu malamai suka ce tsakanin shi da jibrilu mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kusancin da yake da shi lokacin da suke tafiya tare da mala'ika jibrilu zuwa ga Isra'il da miraji kamar kusancin baka da tsarkiya kusa da kusa waɗansu malaman suka ce a'a kusancin da manzon Allah ya yi ne da Ubangiji kusanci irin na me baka da tsarkiya thumma da na fata dalla fakana qaba ne au adana thumma da na ya kusanta fata dalla ya ƙara kusanta shi wa annabi lokacin da aka tafi sama da shi ya kusanta ya ƙara kusanta fakana har ya kasance ƙaba ne ya yi kusanci irin na baka da tsarkiya au adana kai ma ya fi haka kusa to da ka ko ka ɗauka a nan ana nufin kusancin annabi da mala'ika jibril ko kusancin manzo Allah da Allah kamar yadda waɗansu malamai suka faɗa to dangane da fassara wannan ayar fa auha ila abdihi ma auha Allah ya wahayi ga bawansa na abin da ya so masa wahayi qala zirru dan hubayshi yace na ابن mas'udin abdullahi ɗan mas'udi ya ba mu labari hura ra'a Jibril. cewa manzon Allah ya ga mala'ika Jibrilu a tafiyar Isra'i da Mi'iraji? ido da ido kuma a sifarsa ta mala'ika ta asali ba irin ganin da yake masa a nan duniya ba a nan duniya mala'ika Jibrilu in zai zo wajen annabi sau da dama canja halitta yake rikida yake ko ya zama wani mutum an gane ko kamar yadda ya zo a hadisin baina ma na hannu julusun inda rasulillah sallallahu alaihi wasallam za ta yau min izala alaina rajul shadidu bayadi siyabi shadidu sawadi sha'a to amma a tafiyar isra'i da mi'raji mala'ika jibril ya bayyana da me da sifarsa ta ainihi ta mala'ika yadda yake cikin halittar da Allah ya masa da haka abdullahi dan mas'ud ya ce manzon Allah ya ganshi lahu sittumi'ati janahin yana da fuka-fukai guda ɗari shida fukafiki har guda ɗari shida wannan ya nuna mala'iku suna da me fuka ubangiji ya yi halittar mala'iku da fuka-fiki kuma ba dukkaninsu iri ɗaya suke ba ba kamar mutane ba ne ba da aka yi su da kafafuwa bibbiyu hannuwa bibbiyu duk wanda nasa ya ƙaru ya fita da ba ko to amma su mala'iku an bambanta su ne asali akwai masu fuka-fiki biyu akwai masu fuka-fiki uku akwai masu fuka-fiki hudu akwai masu sama da haka الحمد لله فاطر السماوات والأرض جائل الملائكة رسلا ولي أجنهة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ubangiji yawa kansa da kansa yabo da kirari yace godiya ta tabbata ga Allah fatiri samawati makagin sammai wal ardi da ƙasa ja'ilil mala'ikati wanda ya sanya mala'iku rusulan su zamo ‘yan aiki tsakaninsa da manzanninsa na mutane sannan uli ajnihatin kuma suka zamo masu fukafukai masna wasu suna da fukafukai bibbiyu cikin mala'iku wa thulatha wasu suna da guda uku uku cikin mala'iku wa wasu suna da guda hurhudu cikin mala'iku sai ce yazidu fil khalqi ma yasha kuma yana ƙara abin da ya so cikin halitta irin jibrilu shi gashi fuka-fukansa guda ɗari shida ne kaga sun fi biyu sun fi uku sun fi mai hudu da haka ayat ta nuna kenan adadin fuka-fukan mala'iku ba iri ɗaya ba ne waɗansu suna da biyu suna da uku suna da hudu suna da sama da haka kuma ta nuna babu mai ɗaya domin bata faro lissafin da ɗaya ba an gane ko yawwa kuma bata ce yankusu ba sai ta ce yazidu kenan abin sai dai ya gaba baya baya to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga malaika jibril yana da fuka-fukai guda 600 haka abdullahi dan mas'ud ya faɗa to wannan magana ko da ibnu mas'ud ne ya faɗe ta amma laha hukumur raf'i ba zai yi ba ya faɗe ta da kansa ce sai in ya ji ta daga bakin annabi domin magana ce wacce ba a ta da ra'ayi dan shi ibnu mas'ud ai bai ga lokacin da annabin ya ga jibrilin ba kuma shi ba da shi aka tafiya isra'i da mi'rajin ba kuma shi ba wahayi ake masa ba kaga dole zai zama ya ji ta ne ta hanyar wa annabi sallallahu alaihi sallam kamar yadda hadisi ya zo marfu'i manzo Allah ce wala qad aituhu wa lahu 600 jana hakika naga jibril yana da fukafukai guda 600 akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitab na 59 kitabu bad'il khalqi babi na bakwai babun idza qala ahadukum amin wal mala'ikatu fi sama babin da yake bayani akan idan mutum ya ce amin mala'iku da suke sama su ma suka ce amin aka samu haduwar baki wa gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi za a gafarta masa duk sa da suka gabata wannan shine karshen babin fi zikri sidratil muntaha ambaton sidratul muntaha to anan ina magana sidratul muntaha a cikin hadisin da muka karanta akwai zahirin lafazi bai zo ba sai dai dimnan a dunkule in ana maganar isra'i da mi'raji dole ne a soko maganar sidratul muntaha domin in ka ba da labari akan Isra'i da Miraji tun daga farko har ƙarshe baka ambaci sidratul muntaha ba to kai tuya ka manta da albasa an gane ko kaga ko tuyar ba za ta yi kanshi ba dan haka ko da a ce a zahirin lafazi ba mu ji ambatan sidratul muntaha ba to a kunshe in labarin za mu bayar daga farkon sa zuwa ƙarshen sa dole mu ambaci sidratul muntaha kamar yadda mu ma a cikin aya mun ambato ta inda sidratul muntaha inda jannatul ma'awa me yake nufi da sidratul muntaha ita ce gabar da duk abin da ya hau sama daga nan in ya je can dole ya tsaya ba a wuce nan shine karshen gate na sama daga nan duk abin da ya sama ba wanda ya san menene a wajen sai Allah kudrar Allah ce kawai a wajen duk wani abu da zai sauko daga can kuma in ya zo sidratul muntaha ya tsaya ma'ana mala'iku da suke karɓo sako daga wajen Allah to inda suke zuwa a basu sakon sidratul muntaha ne daga nan suke ɗauko sako su yo ƙasa su ma ba sa isa al'arshi ko wajen zatin ubangiji subhanahu wata'ala yasa jibril da kansa lokacin da yake raka annabi sallallahu alaihi wasallam da aka je wajen yace to mu anan muke tsayawa ba zan iya wucewa ba na zo gate ɗina wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum kowanne da ka ni daga cikin mu mala'iku akwai inda yake tsayawa akwai mala'ikan da baya haura sama ta daya a sama ta daya kawai Allah ya aje shi dutin sa akwai mala'ikan da a sama ta biyu yake akwai wanda yake sama ta uku jibrilin shine kololuwa shine wanda yake kaiwa ratul muntaha shi ma da ya je can magana ta kare to da haka lokacin da mala'ika jibrilu ya raka annabi zuwa su da ratul muntaha to anan ne yace to mu ma mun zo karshe mun zo gaban mu da haka anan zan tsaya da haka ana nuna min lokaci yayi anan zamu dakata abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da yan uwa za su gani karatun mu asali muna gabatar da shi ne rana asabar amma saboda uzurruka da nake da su tun daga yanzu har azumi dukkan mu muke yan kusan bana nan yasa wannan karatu kuma gashi gidan rediyo suna ta jiran mu muka yi aro ranar alhamis za ta maye mana gurbi don mu rinka samun damar gabatar da karatun a ciki da haka duk wanda ya ji sai ya sanar da wanda bai ji ba asabar mai zuwa ma babu karatu amma in Allah ya kai mu alhamis mai zuwa ma za mu sake yin karatu a madadin da mun ce za mu yi karatu double kamar yadda muka yi jiya a kofar Wambai to amma tun da ba mu zama da shiri ba ba za mu yi hakan ba kada ya zama waɗanda ba su zo ba a yi musu nisa da yawa tunda dai yanzu mun yi wa gidan rediyo karatu ɗaya wanda za su samu nasawa a wannan sati to insha Allah za mu haƙura sai kuma rana alhamis mai zuwa sai mu sake yin karatu irin haka da haka dai yanzu karatu na wucin gadi daga yanzu zuwa azumi har mu rufe ya koma ranar alhamis a madadin ranar asabar farko ya ce assalamu alaikum Allah ya ƙara malam lafiya Allah ya ƙare mu baki ɗaya don Allah malam ka taimaka min da sunayen mata goma sha ɗaya da aka yi hijira da su zuwa Habasha Allah ya saka da alkhairi ya mai da malam gida lafiya duk wanda ya wannan tambayar alamar ɗalibi ne kila sata amsa yake so a bashi sai ka tafi kai karatu ba wani abu da zan ce maka game da wata mata da ta hijira zuwa Habasha ka koma ka je ka karanta hijirar zuwa habashan za ka ga dukkanin sunayen matan da aka yi hijirar da su takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum malam dan Allah wace addu'a ce aka ce annabi ya koyar wacce in dai ka karanta so ɗaya za a baka ladan saukar alƙur'ani 360 da ladan hajji sau ɗari uku da sittin da ladan ‘yanta bayi sau ɗari uku da sittin ba dai annabi ya koyar ba dai a san wanda ya koyar ba wata addu'a da annabi ya koyar wanda take da waɗannan ladaddaki yanzu in akwai wata addu'a kwaya ɗaya da in an yi ta ta wakilci ladan karatun ƙur'ani sau ɗari uku da sittin tuwa zai karanta ƙur'ani ba ladan ake nema ba kuma ta wakilci ladan aikin haji sittin, to in an yi ta wa zai je aikin haji ba ladan ake nema ba sai ka rike ba ka baka ci tsire a gida kuma ta wakilci 'yan da sittin. to kaga kenan wa zai yanta bawa kowa sai ya ta lazumi kawai wannan bai kama da zikirin annaba, ba zikirin dai yan ashafalala can wanda kullum abin da suke so su koya wa mutane shine zaman kashe wando har a addini a hana ka aiki a ce ga wani abu na falala kai kawai ya wakilci aikin don mutumin da aka bashi wannan lazumin dan ya daina sallah ba abin mamaki ba ne sai ya ce maka to ai shi yanzu ya yi lazumin ma hajji ɗari uku da sittin ya to wannan dai hanyoyi ne na kashe zukatan mutane da kuma hana su yin addini na daidai da shaidan yake raɗa waɗansu shaidanin mutane su kuma suke raɗa wa mutane Allah ya sa mu gane kamar yadda sau da dama za ka ji wani lokaci sai a ce ga wani zikiri da yan an ladan annabi kaza to in dai za ka samu ladan annabi kaza ai dole mutane su daina sallah in an yi magana sai ce ya shi ladan annabi kaza ma yake da shi kuma kamar yadda muka sha faɗa irin wannan wulakancin ba a yin sa sai akan annabawa yadda zaka san akidar ba addini bace ba annabawa ababen girmamawa ne yanzu da zaka zo ka ce ga wani lazimi da in an yi akwai ladan wali kaza sai su faɗa da kai saboda su sun fi ganin girman waliye sama da annabawa ba za ka ji an ce ga wani zikiri da in kai kafi shehun ɗariƙa kaza ba ko waliyin ɗariƙa kaza ba amma a ce annabawa kaza saboda tsabar rainin wayo kuma yanzu mutum yana da hankali da tunani ladan dan hizba ɗaya ka samu in ba dan hizba bane kai tsayayyen dan hizba na gari mai aiki ka ce za ka kamo shi ka isa to amma saboda wulakanci sai a ce ga ladan annabawa sittin ka ji da Allah yanzu ko kato da gora sittin yan sintiri aka ce ka kai su ai ka ji kai ba dama ko da haka dai wannan ba addini ba wannan wasa ne sannan yake cewa wai kuma a ji hankalin mutane akan a ƙarin bayani akan yin sirrin fatiha a makabarta duk dai san makal ba wani abu cikin koyarwa annabi sunansa wai addu'a sirrin fatiha irin yadda muke a ƙasar hausa ce bisirin fatiha sai a haɗa baki alhamdulillahi rabbil alamin babu shi wannan addini karkata wasa ne kawai na gargajiyar mutane wasa ne kawai wallahi amma ba addini bane ba ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana da sirri a cikin kowane littafinsa Allah yana da sirri a cikin kowane littafinsa ma'ana a cikin attaura akwai sirrin Allah linjila akwai sirrin Allah zabura akwai sirrin Allah qur'ani akwai sirrin Allah to shine shekul islam ibn al-qayyim al-jawziya cikin littafin madarijus salikin baina manazili iyaka na abudu wa iyaka nasta'in sai ya ce sirrin Allah a cikin ƙur'ani a cikin suratul fatiha ne kuma a cikin suratul fatiha ɗin ma a cikin kalmar iyaka na abudu da iyaka nasta'in shi yasa ma ya littafi a kansa madarijus salikin baina manazili iyaka na abudu wa iyaka na nasta'in to amma shin wai cewa Allah yana da Fatiha akwai sirrin Fatiha yana nufin mu rinka karanta ta in mun zo taruwa irin haka ba haka ake nufi ba domin ba a taɓa samun annabi ya ce da sahabbansa sirril fatiha wannan kawai wani wasa ne na daban sunan addini kuma ita addu'a in dai ta biyan bukata ce to kowa kansa yake yiwa, kowa kansa yake yi sai dai ka roƙi wani ka ce ya taya ka amma yanzu mu haɗu mu ce za mu yi addu'a to ni da nake cewa ai addu'ar bukata ta ce a gabana ita zan ta faɗa kuna taya ni kai can kana fama da ciwon ciki ni kuma ina ta Allah ba ni kuɗi kaga ba ta taka nake ba wancan yana ta fama da bashi shi kuma wannan yana neman aure to shi wanda zai jagoranci addu'a ta aure zai ta yi kai mai bashi ba abin da ya shafe ka da shi shi yasa asali shari'a bata haɗa mu addu'a u matsala ba du'a'u matsala ba a haduwa kowa ya yi du'a ne gwargwadon bukatarsa kowa ya addu'a gwargwadon bukatarsa ita addu'a da kake gani kamar jikinka ne ne maka kaikai in wani zai sosa maka ko dai ya sosa sama da bukata ko ya sosa inda ba ne yake ma kaikayin ba kwata kwata yanzu da jikinka zai ma kaikai ka ce wani sosa min nan ko ɗayan biyu ne ko dai karta ma kumba ka ce kai ka ji zai daye ma fata ya sosa sama da yadda kake so ko kuma ma gaba ɗaya kai nan ne yake ma ƙaiƙayi shi kuma ya koma so sanan sai kai ta cewa ba nan ba matso nan ba to amma da kai zaka sosa wa kanka da kanka fa zaka sosa daidai wajen da ke ƙaiƙayin kuma daidai bukata yasa larabawa suka ce ma hakka jildaka mislu zufrika ba wanda ya isa ya sosa maka jikinka kamar faratanka ba wanda ya isa ya maka addu'a don neman biyan bukata sama da kai kanka domin kai ka san me ke damun ka me daki shi ya san inda yake masa zuba to da haka dai wannan shine ya ƴan uwa Allah ya sa mu gane sati mai zuwa ma kamar yadda na faɗa in Allah ya raya mu za mu yi karatu rana alhamis rana irin ta yau subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk